إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة الأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talukai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na laraba bakwai ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta uku. wanda ya yi daidai da shida ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu nani dauda wanda ke nan ba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan ƙasa mu ta Najeriya, muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka رياض الصالحين نا أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إنما كفانا بابي نشاء تقص باب في النهي عن البدع ومهدثات الأمور حجير بانا راتون wannan littafi wannan shine majalisi na 106 zamu tashi a hadisi na biyu a cikin wannan babi da malam yake cewa wa an jabirin radiyallahu anhu kana كان sallallahu الله wa الله wa sallam. وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا fa'ilayya wa alayya rawahu muslimun malam yace hadisi daga Jabir ɗan Abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa qal yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza khataba ihbarrat aynahu manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance duk lokacin da yake hudu ba ihmarrat ainahu idanuwansa suka yi jajawur su kada su yi ja idan yana hudu ba wa ala sautuhu kuma yana ɗaukaka sautinsa bi ma'ana yana ɗaga muryarsa sosai kuma idanuwansa sukan yi ja alamar fushi yana magana kaga wannan tarbiya ce wacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyatar da al'ummansa akai kaɗan daga cikin fikin hakan yana hana mutum bacci idan liman na hudu ba amma idan liman na alhamdulillahi rabbil alamin daga ga mutum na gengedi gane amma idan muryar liman na sama daga kamar liman zai kawo mai naushi haka <laughs> ga da ce kai malamin da ba ya yi fushi to manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan yana hudu ba idanuwansa na kada wa su yi jawur saboda ranar Juma'a ce wa ala sautu kuma yana ɗaukaka sautinsa sama washtadda ghadabuhu kuma kushinsa yakan tsananta bi ma'ana hatta yantafikhu awdaju za a ga jijiyoyinsa duk sun kumbura yayi fushi yana magana wannan shine siffan liman a ranar jima'a a kan mimbari a hali? Manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ne jabir yake ba da labari hatta ka annahu munziru jaishin yanzu yana ba da siffar ishtar da gazabu ya ce kai ka ce mai yi wa sojoji gargadi a wajen yaƙi ko kaga ana kururuta su kaga a lokacin ana ba su moral da za su ne za su tsumu kamar yadda ake tsuma soja a lokacin da yake fagen yaƙi kaga zai jima kawai a tashi ma a tafi ko saboda an tsama shi to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi idan yana hudu ba ya kulu kamar kaga nan sabbahakum wa massakum kaga anan lamirin nan ya'udu ila madha ka'annahu munziru jayshin kamar yana yi wa sojoji gargadi ana kururuta su a lokacin da za a fita fagen yaki an gane sabbahakum wa massakum wannan sabbahakum wa massakum babu tafi'in. kamar a ce wasala zalika aljaysh fi as-sabah aw kai rundunan nan a ce ku haɗu da maƙiyanku da safe ko da yamma alhai kai da safe ya kuce gani a ce da safe za ku haɗu da makiyanku kaga sojan an jami zai ce za mu cinye su za mu yi kumallo da su ko me kuke gani idan kun haɗu da su da yamma za mu yi abincin dare da su ko? wato za a gama da su ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan yana huɗuwa haka yake yi wato alama ce ta fushi a lokacin da liman yake hudu ba ranar jama'a idan liman ya hau mimbari idan ya yi sallama aka kira sallah to zai tashi ya fara da innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره sai ka ji me in ma gyangyadi kake yi ko sai ka ji ce kai speaker nan ba za su fashi an gane to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba yana ratsa zuciya sa'annan kuma yana ratsa kunnuwa yana shiga kunne ya shiga zuciya ya zauna ya ƙara sa wa wato mamu wanda suke sauraron hudu ba natsuwa saboda yanzu hudu ba ake manzo Allah yana fushi idan yana hudu ba shi sa ana son mutum liman ya zama muryarsa a sama idan yana hudu ba ranar jama'a ka san saboda falalar jama'a kaga dalilin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kada mutum ya ce zai yi kiyamul laili a ranar daren jama'a wai saboda jama'an an gane sa'annan kuma ya hana shi yin azumi a ranar jima'an saboda wai dalilin jima'an amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai hana shi yin azumin arfa ba an gano wannan? saboda kwana biyun nan ana ta mutane na ta ruɗar da kansu a social media cewa maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba a yin azumi ranar juma'a saboda haka kuma gashi arfa zai fada ranar juma'a kada mutum ya juma'a dole sai dai yi azumi ranar alhamis ko kuma yayi ranar sai ya hada da juma'a ko kuma ya asabar to asabar kuma ranar sallah ne saboda haka in bai yi alhamis ba kada ya juma'a <laughs> wallahi za ka yi wa kanka asara zunubin shekara biyu manzo Allah ya ce yake kankarewa za ka yi wa kanka asara banza da wata fata wadda kwata-kwata ka san kanta ba mutane sun riga sun tasirantu da social media sama da tasirantuwarsu da malamansu kowa zai zauna a gidansa kawai ya hana turancinsa da soki burutsunsa ya tura wa mutane shi kenan kuma a dinga shari, a rikita al'umma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi ne ranar jima'an saboda jima'an kaga illa a fili take ko cewa saboda girman jima'an ne ce kake azumi to kuma wannan azumin da kake yi kana yin azumi ne dan jima'an ko kana yin azumi ne dan arfa kaga illa ba dai bace ko kaga daga nan ma gabaci daya ba sai ka lokacin ka kana taiwa mutane sharhi ba daga nan illa ta fito fili an gane haka shi arfa zawatu asbabin yana daga cikin azumi da ake yi idan dalili ya zo kamar yadda kake mu dawud a wata rana yana fada asabar ba kuma wata rana yana fada ne juma'a kuma duka ba mazala ya hana yi ba kaga shi sai ce illa saumun kana yasumuhu ahadukum falyasumhu wanda azumin da ɗayan ku ya saba yi sai ya fada a ranar to yayi ka saba yin arfa sai ya fada juma'a yanzu ne ba juma'a kake ba me kake yi arfa siya siyamu dawud sai ya fada ranar juma'a yanzu ba juma'an kake ba me kake yi siyamu dawud an gane ta saba yin tasu'a da ashura sai ya fada asabar yanzu ne kake yi tasu'a da ashura an gane wannan kaga wannan shine fiqhu mafi sauki ba sai ka tsaya kana cewa mutane dogon sharhi da hadisai kana abin nan din sa da illar a fili take malaman fikiyu suna cewa alhukumu ya duru ma'a illatihi wujudan wa ajama hukunci yana gudana tare da illarsa in an samu illan an samu hukuncin in babu illar illar ta gushe to hukuncin ya gushe illar a fili take shine kada ka keɓance shi saboda girmama ranar jima'an don ranar jima'an shi kuma wannan kana yi ne ba don girmama ranar jima'a ba saboda ya faɗa ranar mai arfa kamanci wannan Allah ka shirya da mu ba shi jabir ɗan abdullahi yana ba da labarin yadda manzan Allah yake yi a mimbari ranar jama'a wai ya ƙulu yana cewa bu'istu ana wasa'atu ka hatayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an turo ni ni a matsayina na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanina da tashin alkiyama ka ni kamar haka wa yaqrinu baina usbu'aihi wannan riwaya kenan wacce ta fi shahara wa yaqrunu baina usbu'aihi an gane ita ce qira'a mashhura wa yaqrinu yan ya hada baina usbu'aihi tsakanin yatsun ɗinnan guda biyu as-sababa wal wusta wannan ita ce as-sababa wannan ita ce wusta sai sai ya haɗa su ya gwamutsa su guda biyu wato tazara na da rashin kiyama tun da Allah ya aiko ni kamar tazaran wannan da nan kaga ai tazarar ba yawa ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta maka kusancin kiyama zuwansa duniya da kuma aiko shi a matsayin sa na annabi kamar tazarar da ke tsakanin wannan manunan da wacce take kusa da ita wato tazarar ba yawa yana nuna maka zuwansa duniya da mai da shi annabi da Allah ya yi tazararsa da lahira bi ma'ana kiyama ba nisa sosai tun kuma lokacin sa Allah ce iqtarabatu sa'atu wan shaqqa Ƙiyama kiyama ta zo gab saboda rana wata ta tsage amma ga shi har yanzu muna rayuwa amma duk wani alama da manzala yake bayani da ke nuna kiyamar ta kusa gashi nan an ya ce ya'ti 'ala an sanawatin khadda'at shekaru na yaudara zai zo wa al'ummata yusaddaqu fiha al-kadhib tintirin makaryaci a cikin mutane sai a shi mai gaskiya wa yukazzabu fi as mai gaskiya za a ɗauke shi makayyaci wa yukhawwanu fiha al-amin amintaccen mutum sai a ɗauke shi ha'intacce wa yu'tamanu fiha al-kha'inu ha'intaccen mutum sai a ɗauke shi shine amintacce wa yanfiqu fiha ar-ruwaybida sai a samu ruwaybidoji suna magana a cikin al'umma kila wa man ruwaybida ya rasulullah sai sahabbai suka me kake nufi da kalmar ruwaybida daga rabat ko alama rajulun fihi ara lil badiya mutumin da yake da ra'ayi irin na kauyawa gidadanci shine wayan tsaku fihar ruwaibida za a samu ruwaibida suna magana a cikin al'umma ƙila wamar ruwaibida ya rasulullah aka ce me kake nufi da ruwaibida ya ma'aikin Allah sai ce rajulun tafihun ya taƙallanta fi amrin am mutumin da ba kowa bane shi yana da gidadanci a tunaninsa sai ya zo shi ne ke magana akan mutane wato shi ne yanzu zai fa mutane mafita a rayuwarsu kaga ko za a ga wuta ko kaga ko a babin addini kaji abin da mutane ke jefa kansu social media ko mutane za su ɗauki kansu a social media wancan shi zai sai kaga an kara cikin mintuna sai kaga an rikita mutane to ai an ce ba a kaza an ce ba a kaza su je wajen malamai wanda suke rasikhuna fil ilmi su warware musu matsala a'a sai su rudar da sai su haramta wa kansu alkhairai masu ɗimbin yawa Allah ka shirya da wa kulu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa amma ba'adu bayan haka fa inna khayral hadisi kitabullah yayyan zance shine littafin Allah shine wa khairu jalisin la yumallu fiyayyen abokin hira wanda ba a gajiya da shi shine ne qur'ani inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam Allah ce wannan qur'anin yana shiryarwa zuwa ga hanya mafi mafificin hanya wanda ke shine daidai wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fiyayyen shari'a kuwa shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya tabbas za ku shiryu mafhumul mukhalafa idan kuka ki masa biyayya tabbas za ku bata an gano wannan shi sa ya ce wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiyayyen shiriya shine shiriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi munin al'amurra a addini ƙararrun abubuwa wanda Allah bai ce ba manzan Allah bai ce ba a shigo da shi cikin al'umma kuma a ce addini shine mafi munin al'amari a addini a ƙirƙiro kuma a jingina wa Allah ko a jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kulla bid'atin dalala dukkan bid'a ata ce a wannan gabar ita ce mu'tazila kesa wa mutane guba da har yau ba a fita daga wannan gubar ba cewa suka rubuta a fagen ilimi cewa bid'a kasimu ila khamsati aqsamin akwai bid'a wajiba akwai bid'a mustahabba akwai bid'a makruha sannan akwai bid'a muharrama sannan akwai bid'a mubaha haka suka ce kaga wannan shine da yawa daga cikin yan bid'a yau suke ɓoyewa da guzumarta saboda sarbukar sanarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin lafzi min alfazil umum adatun min al'adatil umum wato gane hukunci dukkan bid'a wata ce babu wani istisna'i anan kowane abu in dai a addini ne kuma bid'a ce wannan wata ce to wani shubha na iya shigansa ya ce ai ga hadisi ingantacce sai na umar ya ce ni'matu bid'atu hadhihi ko sai na umar ya ce madalla da wannan bid'a sai malamai suka ce wannan kalmar da ya amfani da ita ba yana nufin bid'a shar'i bane bid'a lafzi al-lughawi yake nufi lafazi ne kan cewa a cikin sahabbai ba wanda ya gabace shi wajen raya wannan sunna saboda ai kafin sayyidina Umar akwai wa Abubakar radiyallahu anhu kuma shi bai raya wannan sunna ba wace ce sunnar tarawih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kusan kwana uku ana hudin yake fitowa kuma dalilin da yasa yake fitowa tsoron kada Allah ya wajabta wa al'ummansa yin tarawihi kamar yadda aka wajabta salloli guda biyar al'umma su gaza iya tsaida shi a lokacin ramadana sai manzo Allah yake fitowa saboda a lokacin Allah na ta saukar mai da hukunci hukunci sai manzo Allah ya ji tsoro kare a dare na hudu da suka cika masallaci suka fito manzo Allah yake fitowa sai da asuba suka ce ya makin Allah mun jira ka a masallaci mun jira ka baka fito ba ya ce da gangan na ki fitowa ya ce na ki fitowa ne tsoron kada Allah ya wajabta muku wannan sallah ta tarawihi a kanku kuma ku gaza iya tsaye da ita shi sa na ki fitowa kaga ya fito da illa a fili ko to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya mutu kaga illa ta gushe daman gushewar shine tun lokacin da Allah ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga riga an kulle kenan kuma ranar juma'a aka saukar da aya a filin arfa kaga an riga an kulle maganar doka maganar doka ke sayyidina Umar ya fahimci wannan fiqhun shi sa sai ya tattaro mutane sai ya ta Abu Musa al-Ash'ari Tamimu bin Aus ne Dari kuma Ubay bin Ka'ab su dinga yi wa mutane sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina lokacin shine khalifa kuma shine liman amma da aka zo tarawihi sai ce su su dinga yi kaga shi dai kada ce shi daga kasantar liman ba sannan na biyu raya wurin ake so a yi ko da sunna tawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da ya faru kenan shine ce madalla da wannan aiki ma'ana ba wanda ya gabace ni a cikin sahabbai wajen raya wannan sunna da ai ina bakar ya gabace shi amma bai raya ta ba amma shi a matsayinsa na amirul mu'minin ya shi ya raya ta amince wannan to kaga wannan shi har ta gushe Allah ka shigar da mu saboda haka sa'an nan sa'annan ce, a wata ruwaya yakan ce wa kullu dalalatin inna. dukkan ƙasa tana kai mutum zuwa ga wuta saboda bala'in bid'a ya fi illa akan saɓan Allah wani zai ce wani irin magana ce wannan ko Sufyan sauri ya faɗi wannan magana aka ce a akrama Allah mai kace nufi da wannan Ya ce saboda shi mai saɓan Allah duk da ka same shi ya san saɓan Allah yake duka mai magana zai ce a sa mu cikin ajiya Allah ya sa mu bari amma shi ne bid'a yana ganin addini yake yi yana samun malada ne kisa zai iya faɗa ko kisa zai iya yi akan wannan aiki saboda yana ganin kana so ka raba shi da ubangijinsa ne sai ce to shi ɗan ya fi son ɗan bid'a akan mai sabon Allah saboda shi mai sabon Allah ko ina yake ya san sabon Allah yake ya ce a fasu cin addu'a Allah ya sa su bari ko Allah ya sa ya tuba amma shi wannan ba zai ce maka ka shi a cikin addu'a ba sai dai baya yake ka saboda yana ganin shi yana ibada ne yana kokarin ka raba shi da wannan ibadar haji illa bid'a kenan shi sa shi an zai kawata masa ita ya ga cewa ibada yake saboda haka kake ganin yan bid'a suna kokarin fada akan masu cewa aikin da suke yi bid'a ne an gano wannan Abdullahi dan Umar dan Khattab akwai asari nasa ingantacce Imam Abu Nu'aym ya fitar da shi a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya haka Imam Suyuti ya ambace shi a cikin littafin sa An-Nahyu uh, al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu al Ibtida' yace kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane na ganin ta kyakkyawa saboda babu wata bid'a hasana haka abu ishaq ash ya ambace shi a cikin littafinsa al-i'tisam daga ibnu majishun daga imamu malik anas al-asbahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yace man ikhtara'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala duk mutumin da ya kiro wata bid'a a musulunci kuma shi yana tunanin wai bid'a ce kyakkyawa Malik ya ce to wannan mutumin tamkar ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaudari al'ummansa sai karanto wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah ce al-yawma yau ranan juma'a a filin arfa Allah ce akmaltu lakum dinakum na kammala muku addininku wa atmamtu alaikum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da wannan musuluncin da manzo Allah yayi har zuwa wannan ranan shine kadai musuluncin da Allah ya yarda shi sai imam malik ya ce malam ya ka dinan fala ya al yau dina. abin da bai zama addini a wannan lokacin ba yau dinnan ba zai zama addini ba sai mu ɗauko maganar da ibnu taymiya yayi a cikin littafin sa iktida'u siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim akan bid'a yace kullu amrin wujida sababuhu wa muqtadahu fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa amkana an yaf'alahu wa lam yaf'alhu fa huwa bid'ah ya ce kullu amrin duk wani al'amari wuji da sababu sababin yin al'amarin an same shi wa muktabahu da abin da ya kunsa na doka da hukunci fi zamanin rasulillah sallallahu alaihi wa sallam a zamanin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa wa amkana an yaf'alahu kuma manzo Allah yana da daman da zai iya aiwatar da wannan aikin walam yaf'alhu kuma bai yi ba fa huwa to wannan aikin bida'a. A ga in ka ɗauko shi wannan ta'arifin ka ɗaura shi a akan maganar sayyidina Umar zaka ga bai hau ba ko da sababu fi zamanin rasulillah an samu sababi ko ba samu ba an samu ba amkana an yaf'alahu mazala yana da zaman da zai yi hal fa'alahu na'am mazala yayi fa hal huwa bid'atun la ba zai zama bid'a ba saboda me da Allah ya yi. kuma Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku yi riko da shi duk abinda ya hane ya hana ku daga aiwatar da shi kada ku aikata shi an gane yace wa ma amartukum bihi fa'tu minhu duk abinda na umarce ku da shi ku zo da wannan abin gwargwadon ikon ku kaga manzon Allah yayi sallan tarawihi an gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan tarawihi kuma bayan yayi sallan tarawihi kuma sahabbansa sun yi tare da shi dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sallan tarawihi shine tsoron kada Allah ya wajabta sallame tarawihi amma ji wannan to ganin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amince wannan to yanzu sai da na umar ya fahimci fikihun cewa ga illar da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba menene illar ita ce tsoron kada a wajabta an gaba saukawa da manzan Allah dokoki na Allah kuma babu maganan a ciki kaga illar ya gushe kenan ko to kenan aikin da sayyidina Umar yayi ba bid'a bane saboda ya raya da manzo Allah yake yi ne tsoro ne ya sa manzan Allah ya bari to kuma wannan abin da manzan Allah ke jin tsoronsa ya riga ya gushe to kaga maganan dawo da shi kuma ai ya kare kaga duk wanda ya ce maka maganan nan ana ɗaukanta akan bid'a hasana ce sai ka ce karya ne wannan yayi wa abun gurgun fahimta sai na Umar ba abin da ya fahimce ki ba kenan kuma ba abin da shi yake nufi ba kenan an gano wannan sai ya ce sun mai kulu sa'annan manzan Allah sallallahu Alaihi yana cewa ana aula bi kulli mu'minin min nafsi Allahu akbar manzan Allah sallallahu Alaihi ya ce ni ne na fi cancanta wajen kare mumini fiye da kansa ni ne na fi cancanta wajen kare mumini fiye da karan kansa kiyaye mutuncinsa da ƙimarsa da darajarsa fiye da shi karan kansa ni na fi dace ne ai babu abin da ya kai mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye mutuncinsa ko kuma zala ce ni na fi dacewa in kare mutuncin mumini fiye da shi karan kansa ya kare mutuncinsa shi sa muhammad bin sirin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa idan mumini ya yi maka yi ƙoƙarin ƙirƙiran masa uzurrika la'allahu ne la'allahu kaza ne la'allahu ne la'allahu ne wannan zai rage maka zafin mai abin da ya yi maka wanda asari ne daga abu huraira wanda imamu abu dawud ya rawaito sa abu huraira yake cewa idan ɗan uwanka musulmi ya yi maka abu ka yi ƙoƙarin ƙirƙirar masa uzuri guda casa'in da tara kafin ka masa hukunci in ka kai ɗari baka iya ba shi uzuri ba in na ka mur'un fi ka karan kanka kana da aibi amince wannan asarin ya rabu kashi biyu akwai wanda aka jingina shi aka rafa shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai wannan ruwayar ta inganta ba akwai kuma ruwayar da take mawqufiya ala abi hurairata ita ce kuma sahihiya cewa idan dan wanka musulmi ya maka wani abu ina fa wani bane ina ganin kasa ne ai wani bai saba yin abin nan ba a'a wani da haka kurin zai yi ba wani abin da ya sa yi kaza kaga wannan zai rage maka zafin me abin da ya maka har ka iya me ba shi uzuri haka muke mu'amalantar juna da za mu zauna lafiya ba za mu dinga tashin hankali tsakaninmu da juna ba yana yi zai ce sai na karta masa rashin mutunci ai ya mun kaza ne cin mutunci yake so yi mun kun gane kaga wannan shine matsalar mu ka abin da ya ce mun ba sai yana bata mun yana so ya mun cin fuska ne ko yana so ya wulakanta ne a cikin mutane ko yana so ya mun kaza ne ka dinga shi ɗan ya dinga saƙa maka abubuwa da yawa a zuciya sai ka ga kuma ka fara gaba da ɗan uwanka an gano wannan fikiyo kaga wato sunna da daɗi take amma fa in ka fahimce ta sai ka daɗe ka samu matsala da mutane ba gara a ce a cika ba mutane uzuri da a ce wani fa bayi da sauki kana mai guda daya zai an samu ka rashin mutunci amince wannan kara ce ka cika ba da uzuri ai abinda munafukai suka ce wa manzo Allah huwa uzun ko ai yana ba da uzuri sai a ah, zai ce ba komai ba komai ba komai to wannan shine tarbiyyar da ake so ka zama mutum mai ba da uzuri to amma haka muke mu'amalantar juna don Allah to kaji inda muke da matsala a wajen mu'amala manzo Allah ce ni na fi dacewa wajen kare mutuncin mumini fiye da kansa ai ba matsala ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum ha alaikum haramun a hurimat yaumikum hadha fi baladikum hadha fi sharikum hadha lallai jinananku da kuma dukiyoyinku da kuma mutuncinku na juna haramun ne ku ci mutuncin juna kamar yadda yau dinnan ranar arfa a wani wata a watan zulhijja a wani gari garin makka haramun ne a matsayinku ku yi amfani da shi zubar da shi ko ku ci mutuncin juna an gane to kaga nan yana ƙoƙari ya nuna maka cewa lallai ba ƙaramin matsala ba ce musulmi yake da shi a yau a wajen mu'amalar juna Allah ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutuncinsa da kimarsa da darajarsa da iyalan gidansa da shi karan kansa shi ya fi dacewa akan ni da kai da mutuncin junanmu ma'ana mu kiyaye mutuncin manzo Allah sama da kiyaye mutuncin kanmu da na iyalanmu da na iyayenmu sai Allah ce wa azwajuhu ummahatu kaga wannan gabar yana ƙara tabbatar maka da laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina رؤوف رحيم wato bilmuminina mu'minina ra'ufur rahim mai tausasawa ne da tausayi ga mu'minai shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaki yace ana aula bil ana aula bi kulli mu'minin bi nafsihi ni na fi dacewa ga kowane mumini a karan kansa wajen kare shi fiye da kanka da kake so ka kare mutunci kai ka ga mutum yana kaiwa makura wajen kare mutuncin kansa ko to mazala ce ni na fi dacewa in kare mutuncin ka da kimar ka da darajar ka a cikin mutane fiye da kai karan kanka man taraka malan fali ali duk wanda ya bar dukiya na iyalansa ne iyalansa a kasa a basu badan shi kenan ko wa man taraka dainan duk wanda ya bar bashi a kansa aw daya'an ko kuma yara kanana wanda ake tsoron idan ya mutu za su tozarta saboda babu wanda zai kula da tarbiyyarsu fa ilayya a kawo su zuwa gare ni wa alayya kuma bashin a na ne zan wannan yana nuna maka daraja da me da tausayin da manzo Allah yake yi wa baiwa mabiyansa mu'minai dukiya ta kace wanda ka bari na iyalanka amma in ana bin ka bashi manzo ce ni zan biya bashin bil mu'minun bil mu'minina ra'ufur rahim kaga tausasawa da jin kai da nuna ga mu'minai ƴaƴanka da ka bari kanana Allah ce wal yakhshal ladina law taraku min khalqihim zuriyatan ko bi'afan khafu alaihim kaga suna jin tsoro in ya bari zuriyar yara kanana har yanzu idan ka samu dattijo a gida yana da yara kuma yara kanana hankalin shi ya fi karkata zuwa ga kananan yadawa manyan saboda su ne yake tunanin in ya mutu za su shiga mai tozarci amma manyan ya san sun riga sun samu yanzu ko ba shi za su iya tsayuwa amma wa'annan ya za a yi su taso shine hankalin su yake kai ko to shi ne Allah yake cewa wa'anda suke sun bar irin wa'annan zuriyar suna jin tsoro a su kada su tozarta to manzala ce irin wa'annan yaran kanana wanda kake jin tsoron su ne aka kira su baya wato kana tsoron kada su tozarta sai ce fa wa alayya hidimansu yana kaina ni zan ɗau nauyinsu in kula da su kaga wannan yana nuna maka ƙauna da bege da tausayi da manzala ke yi gawa al'ummansa mala ya ce rawahu muslimun a hadithi imam muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa imam muslim ya rawaito sa a cikin kitabul juma'a babu takfifi sala wal khutba abin da ke magana akan taƙaita sallar juma'a da kuma hudubar an gane saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma yana daga cikin falala na ni'ima na fikihu da Allah ya yi wa liman ya gajarta huduba ya tsawaita sallah hudubar a yi ta gajeruwa sallah kuma a yi ta mai tsawo mu kuma sai muka yi outside down hudubar mu yi ta mai tsawo Allah kuma mu yi ta ne gajera haka jana ta ka liman ya iya aina ba fi fikiyu ba ne fikiyun liman shi ne ya yi hudubar gajera highest 25-30 minutes is okay sallah 25 ko 20 minutes is okay ya kure ne minti 30 minti 20 minti 25 ya kure juma'a sai a yi sallah a kawai to amma me sai ka gani man ya za awa ɗaya yana hudu ba sannan kuma ya minti uku yana sallah to ya ja maka ina ɗaya na kalkautar kaga an ja lokaci shi za ka ga mutane da yawa ma ba sa sauraron hudu ban suna jira ne kawai in an fara Allahu akbar musamman gayu sai ya ce baba ba ka da sallah kaga ta wuri da gudu kawai shi sallah ya dame shi daga wannan kuskure ne ai daga cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga al'ummansa wannan hadisi jabir ya faɗi shi ne ranar juma'a a wata ruwaya ta imam muslim ya ce kanat khutbatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawmul juma'a yahmadullah wa yuthni alaihi mai kulu ala ithri zalik haka Jabir ɗan Abdullah yace yace hudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ranar jima'a. wannan hadisin ranar jima'a manzan Allah yayi ta yana godewa Allah shine inna alhamdulillah. wa yuthni alaihi kuma yana yabo ga Allah mai kulu ala ithri zalik bayan yayi inna alhamdulillah har zuwa ƙarshe bayan haka sai ce wa qad ala sautuhu yana daga muryarsa kaga ya ce ko ala sautuhu ko sai ce sun masakal hadis bi mislihi sai imam muslim ya koro hadisin da kwatankwacin wannan ruwaya amince wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ke ranar juma'a kenan alhamdulillah kuma in yana addu'a ranar juma'a haka yake daga hannunsa wannan yatsan yake dagawa yana addu'a shine hadisin Abdullahi dan Abbas yana Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza su kuma mamu ba sa bukata su daga hannu an gane sai dai su dinga amin amin amin ba a bukatan daga hannu abin da tabbata a sunnan manzo Allah kenan an gane daga hannun ba daga cikin karantar manzo Allah abai shiru suke yi suna sauraron hudu ba idan manzo Allah ya fara addu'a kuma sai ka ji suna amin amin amin ba sa daga hannu mu kuma in liman ya fara liman ne kawai ke daga kuma ya tsansa din ne ke daga yuwahidullah ina kaɗe ta Allah Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza Allahumma kaza zai dinga cewa Allahumma kaza Allahumma kaza su kuma ma mu suna cewa me amin amin amin yana gamawa sai ce ne qumu ila salatikum yarhamukumullahu jami'a sai ya sauko shikenan ji wannan Allah ka shirye da ah malam yace wa anil irbat bin sariya radiyallahu anhu hadithuhu sabiq fi bab al-muhafazati ala as-sunnah hadithin da muka karanta a baya وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قال رجل منا يا رسول الله كأنها موعظة مودع وأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا رواية إمام أحمد كنا وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa kula kulla muhdathatin bid'a shine muhalli shahid wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin saboda ana magana ne akan ahir ɗinku da bid'a an gane to mu hattara shi ta Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa fa tabtadi'u faqad fito. ku ka ku tsoro an riga an wadatar muku duk abin da za ku yi addini a bai sarar da sun yi sai dai su ku kalla nasu ku koyi ne saboda Allah ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi da ku. an gane Allah ka shirye da ku wannan shine karshen wannan hadi idan Allah ya raya mu a zuwa majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a sabon babi wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sa in babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tafi a cikin karatun da muka yi na wa alaikum assalam da aliyu bin abi talib su ne a yi kwalafa'ur rashidin su hudu abin da ake nufi hanyar da suka bi suna bi mana tariqa tariqatuhu hanyar da suka bi suka samu yardan Allah shi ma idan ka bi Allah zai yarda da kai an gane shine fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad ihtadaw an gane ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi su kada ku kirkiro naku ku fito an riga an wadatar muku saboda hanyar da suka bi Allah ya yarda da wannan hanyar to kai ma da ni ma idan muka bi Allah zai yarda da ina ba ta ka gane yawa abin da ake nufi kenan eh ba wai sun kirkiro nasu wani sabo bane kai hanyar da suka bi wanda suka samu daga cikin karantar manzo Allah suka dabbaka ku ni da kai idan muka bi Allah zai yarda da na'am wa alaikumus salam na ce ne ko ko mun karanta bi yawwa ka ce ni ne kenan ni ne kenan ra'ayi na kenan yawwa na'am eh a'a a'a kakkai ta mahaukaci mana <laughs> to to shi kenan ne eh, wanda ka sani ba akwai masu ra'ayin sunna ne hmm. eh, ne eh. an je makera masallacin ASD da ke makera limamin yana raya wannan sunna minti ashirin yake zuwa ashirin da biyar ya daɗi kenan sallar ma haka sabbi hizma rabbika la'ala yake karantawa kuma ita ce aka tabbatar manzo Allah ke yi duk sallah duk juma'a sallah wannan surorin yake karanta da suratul ghashiya baya karawa baya ragewa haka shi ma yake an gane Eh, an gane wannan shi ne sunan manzo sallallahu alaihi wasallam amma jona to sai mu raya ta eh, eh. eh. kaji yanzu idan ka duba limaman saudiya tunda kake tun da kake yaro har kuma yanzu ka taba ji sun karanta wani sura da ba suratul a'la da suratul ghashiya ba tsakaninka da Allah ai ana sa shi kullum an muna ji a TV da rediyo ko in ma mutum bai je bane kenan abu ka taba ji sun karanta wani sura da ba ita ba tun da kake a rayuwarka ba za ka taba kawo cewa gashi sun karanta wata sura ba wannan dai ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da ake so mu tafi ta akan sunna

a'a ko da an haɗa daura ne kai waɗanda suke yi ai sun san da hadisin kuma amma sukan yi akasi to kai idan an baka wannan shine kapasitinka sai ka yi daidai fattakullaha mastafatu sai ka ɗauka wannan sunna shi kenan ka tsaya akan haka shine maganan Abdurrahman al-Adari da yake waya sif inda amrihi tsaya inda aka umarce ka an wato ku taƙaita akan sunnan manzo Allah shine daɗi kuma shine sauƙi kai duk lokacin da Allah ya sa masallaci ya fada a hannunka a matsayinka na limani, to sai ka yi ƙoƙari ka raye wannan sunnan an gane a ruwanka da mutane a ah, mu ga yadda muka saba a ah, ni ga yadda zan yi na. an gane ni zan raye sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan in ka zabe maka muka je wani masallaci amma mu dai raya suna rami nan an gane to yau da gobe yau da gobe har mutane za su zo su saba eh. ko su yi fitin ɗinka ba sai su rike ba kai da iliminka duk inda kake za a bi ka kai ko gurmin daji kake in dai ilimi kake da shi wallahi za a bi ka wallahi za a bi ka an gane ba kai kake da ilimin ba shi kenan ka tafi su kawo wani wanda suke son ka kawo musu za su bi ka kuma shi ne? an gane amma mu yi kokari mu haƙurantar da kanmu akan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuma abin da mutane ke fa ake fafita da mutane kenan a mu ga yanda muka saba a ga yanda manzo Allah ce mi shikenan in dai za a yi to ku bari kawai a ba a to ku rike kayan ku shikenan sunna ke da abin da manzo Allah ya ce ai to abin da ɗan shi yau da gobe yau da gobe sai ka ga mutane sun saba yanzu tun da kake a duniya sai ka shekarun shekarunka a duniya sannan kuma sai ka iza shekarun da ka yi ana zuwa saudiya tsari ka je ka taɓa gani wani limami ya fito ranar jima'a kafin liman ya zo ana wa'azi to ilimin da alis sunan suka iba ina suka iba ɗan aina aka koya to me yasa su ba sai me yasa ba sa raya wannan sunna sannan idi ba yanzu za mu yi idi ba tun da kake idi a sauƙi ka taɓa gani wani malami ya zo ya rike speaker yana tawazi kafin liman ya zo liman ya zo kuma sai a yi sallan idi ka taɓa gani yi sai dai ka ji bari kawai saboda shi ne sunna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan shi ne sunna a'a wanda ai kai mai wauta kuma ma ni ma kai na ai ban duka eh <laughs> ni ma kai na ai ban duka ai ko kuma ya nuna ni ban yi fikihu ba shi dai kawai sako ni da ku ba muna karatu yanzu ba mun gano cewa ba daidai bane yanzu in ka je masallacin idi ne ya kamata ka kai kabar barinka a ruwanka da wani wazi ka ce Allahu akbar Allahu akbar kenan ka wuta sai ta wazin su ina fata gane wannan karatun duk shekara sama da shekara goma ana yin shi a freedom radio ana sa shi duk ranar idi sallan bayan tsakanin shida zuwa bakwai ina fata an gani ana sa wannan karatun wannan bayanin da nake ma saboda shekara goma ni nake yin wannan bayanan a cikin freedom har akwai waɗanda suka kira ma manajan suka ce a cire ni a daina samu ya ce na kawo dalilai aka ce na kawo ya ce to a ci gaba da sa amince wannan saboda aka kawai sakon a ba zan dena ba ya a <laughs> Allah ba haka yi ba an gane a ci gaba da faɗakar da mutane wasu in wannan ya ɗauka ba wannan zai ɗauka Allah ce li an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am ta dalilin ka mutum ɗaya ya gane gaskiya yafi a baka jajayen raƙuma. bi ma'ana yafi a baka jiragen sama mutum ɗaya ya gane gaskiya ta dalilin ka ka ba wanda zai haka ha ai ba wanda zai haka ba wanda zai haka sai dai mutane su gane cewa ba shi bane daidai gane cewa ma ba shi bane daidan ai amma an ma an ƙara wani ilimi ai ko eh kai idan ka je sai ka yi abin da ya dace kaga shine capacity da kake da shi shine ka raya sunna Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga mutane sai suka shagaltu sauraron wa'azi aka manta da ne sunna duk ba shi ne a dai gane ga daidai ba ga kuskure mu Allah ya ba mu ikon ɗaukawa su kuma masu kuskuren Allah ya ba su ikon gyarawa shine burin mu na'am ne eh. na'am na'am na'am na'am eh. ya ba kowane ba a'a kai hakuri kai hakuri wanda ka fi sani dai eh yanzu ka je yawancin masallatan ahlus sunna na Kano ba sa yi to <laughs> eh yawa a ba duka ba akwai wanda ba sa yi eh eh akwai wanda ba sa yi akwai ba wanda ba sa yi an gane abinda nake so ku gane shi fage na addini haka yake tun zamanin sahabbai abdullahi dan abbasin in ya zo yana karantar da ɗalibai a ka'aba ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya je mina a biyu yake kamar wannan a wajen arfa sai da na a sai da na usman da ya zo shi kuma a zamaninsa sai raka a hudu cikinsa shi mazauni gida ne shi yana ganin cewa Manzala ya yi ne saboda yana ne yana tafiya ne shi kuma da ya zo sai ya hurudu abdullahi ɗan Abba sai ya bi shi sallah ga ɗalibansa suna tare da shi suka gan ya bi shi sallah aka idan da sallah sai suka ce akar makalla ai ya ce mana manzo Allah biyu e eh shi liman ne kuma shi shugaba ne sabawa shugaba sharri da ni ne a matsayinsa biyun zai amma tun ba ni bane na bi shi saboda haɗuwan kan al'umma haji fikiyo da yanzu kana babin karatu ne muke wannan karatun an gane kuma idan ka je kaga suna yi kai ka kyale su ka ce komai ka yi abin da yake shi ne daidai shi nan abu yanzu zakon Allah ka shirya Allah ka ba mu ikon gyara kurakuranmu abin da yake daidai Allah ka ba mu ikon aiwatar da shi wanda yake kurakure ya Allah ka kame hannayenmu kada ka ba mu ikon aiwatar da shi ka haɗa fuskokinmu a wannan wuri ya Allah muna roƙon ka haɗa mu a cikin firdausil a'la shugabannin da ka azurta su a wannan kasa ta Allah muna roƙonka ka kusa zafafin su ta su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma Allah ka sa mu zama masu biyayya gare su akan abin da bai saba wa ka ba duk abin da zai zama cutarwa ga wannan al'umma da musulunci da inda muke rayuwa ya Allah kada ka ba shugabanni mu ikon aiwatar da shi a cikin wannan al'umma duk abin da zai zama alkhairi a cikin mu ya Allah ka ba shugabanninmu ikon aiwatar da shi kuma ka sa muna daga cikin waɗanda za su amfana da wannan alkhairi da mu da su ya Allah ka ba mu ikon gyara kurakuranmu ka ba mu ikon tuba daga mu, har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka ka kace rayukanmu kana da yadda da wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna yadda ka bashi dukiya ka bashi ikon ya salwantar da shi a cikin irin wannan aiki ya Allah ka ba mu abin da ya fi nashi dukiyar kuma ka ba mu ikon aiwatar da irin wannan ko sama da wannan aiki kuma idan mun yi ya Allah ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da su gaba gida da yan uwanmu masu kallon mu da sauraron mu a gida maza da mata ya Allah kai musu albarka da mu da su gaba ɗaya ka tara mu a cikin firdausul a'la subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk